الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول قد يصبتك الله سبحانه وتعالى وأن يسر هدورم وأن يمشي na daren talata ranar litinin sha uku ga watan jima'a da al'ula hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama 1434 wanda ya daidai da 25 ga watan uku a shekara ta 2013 a lissafin miladiya kuma kamar da muka saba <clears throat> a wannan rana irin tehu muke karanta littafinmu na alamun sunan manshura na sheikh hafiz bin ahmad al-hakami kuma za mu tashi a yau a kan tambaya ta 146 ne ko da bakwai yawa a lissafin wanda yake gunku da bakwai har yanzu malami ne mana bayani akan abubuwan da suke su ne martabobi na imani da kaddara imani da kaddara yana da martabobi guda hudu ilimi da kitaba da mashi'a da halitta kuma waɗannan abubuwa guda hudun nan mun ji dalilai akan kowane ɗaya daga ciki muna kan martala ta ko martabar alkitaba ita ma ya kasa mana ita kashi biyar gurgudan dalilan da suka zo a wannan bangare wato at-taqdirul azali at-taqdirul umuri nau'i biyu na yawmul mithaq da kuma yawmun nafhi al-ruh sannan kuma at-taqdir alhauli ko asanawi sai kuma a takdir alyaumi wannan su ne guda biyar ko to inda za mu tashi yau shine dalili akan a takdir alyaumi mun ji alhauli mun gama da shi sai kuma alyaumi shine tambaya ta 147 kamar da aka ambata tafaddal bismillah بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ما دليل التقدير اليومي قال الله تعالى كل يوم هو في شأن وفي صحيح الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما إن مما خلق الله تعالى لوحا مكتوبا من درة بيضاء دفناه من ياقوتة حمراء دفتاه لا نعم، دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر فيه كل يوم كل كل يوم كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة أو مرة ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء ذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن وكل هذه التقادير كالتفصيل كالتفصيل من, من المخرج السابق وهو الأمر الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه أن يكتبه في اللوح المعقول وذلك فسر ابن عمر وبذلك وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى نعم مالا الشيخ حافظ yake cewa ma dalilu takdirul yaumi ma dalilu takdiril yaumi menene dalili akan a takdiril yaumi takdiril yaumi shine takdiri ko kaddara ko rubutu ko tsari wanda Allah maɗaukaki yake yi a na kowanne wuni mun ji na kowace shekara mun ji wanda ake yi a lokacin wato busarai da wanda kuma aka yi lokacin karɓar mitaƙi alƙawari daga bani adam baki ɗaya da kuma asali wato tun na farko wato shine at-taqdir al-azali wannan kuma at-taqdirul yawmi shin menene at-taqdirul yawmi cewa a kowace rana Allah madaukake yana kaddara wasu abubuwa din to shine sai yake cewa wa fi sahih al-jawab qala Allah ta'ala Allah madaukake ya ce kullu yawmin huwa fi sha'nin a kowanne wuni a kowace rana huwa Allah maɗaukaki fi sha'anin yana cikin wani sha'ani ma'ana babu lokacin da Allah yake haka kawai ba abin da yake Allah subhanahu wata'ala shi ke gudanar da komai kamar yadda yake la ta'khudhuhu sinatun wala nau kaga kenan ba lokacin da zaka ce ya gafala daga wani abu duk abin da yake gudana to da ikonsa da ƙaddarawarsa, da umarninsa yake gudana yawa fifita da zaka dauka ka dauki wato mafici ka yi a ran da za ka yi da Allah maɗaukaki yana kallo za ka yi wannan ya san za ka yi da izininsa kuma za ka yi yauwa kaga ashe kenan ba abin da zai kubce ko ya fita daga cikin tsarin iliminsa don haka kulla ne, ko fi sha'anin a kowane rana a kowane wuni a kowane lokaci Allah maɗaukaki yana cikin sha'ani hmm. Ya wa fi sahihil hakim ya zo a cikin sahihul hakim kamar da ya kira shi a nan sunan asalin littafin shine al-mustadrak ala sahihain al-imam abu abdullahi al-hakim wanda ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 450 ya rubuta littafi da ya kira shi al-mustadrak in ba kuma ta mun taba magana akan wannan lokacin da muke magana akan nau'o'in littafai da aka rubuta a babin hadisi ko aka ce akwai as-sihah akwai as-sunan akwai al-mu'ajim akwai al-musanid akwai kuma A mustadrakat da kuma mustakharajat duka nau'o'i ne na littafai a bangaren hadisi su mustadrakat ko mustakharajat su ne littafan da masu su suka rubuta domin su bi hanyar da wani mutum marubuci da ya tara hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi ya bi ya tattaro hadisai sai su bi su taro hadisan da aka samu ta waɗannan malaman nasa amma shi bai ruwaito su ba shi yayi wannan akan bukhari sai zo ya bi sahihul bukhari sai bi malaman da al-imam bukhari ya ruwaito hadisai ta hanyar su inda al-imam bukhari zai ce haddathani muhammad ibn bashar misali yawa haddathani muhammad ibn ja'far haka har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai a samu shi abu abdullahi hakim sai ya bi hanyar waɗannan malamai da bukhari ya saba ruwayar hadisai ta hanyar su sai ya ruwato wani hadisin da bukharin bai ruwato ba shine abin da ake da wannan mustadrak yace ma'ana ya kamata bukhari ya da wannan hadisin domin huwa ala shartihi sharti in aka ce ala sharti abin da ake nufi ta hanyar malaman da ya saba riwaya ta hanyar su da haka ƙarshe sai ya ce wannan malaman ko a ce wannan hadisin sahihi ne wa lam yukharrijahu an kana karanta mustadrak haka zaka ji ana fadi ko hmm, lalla yan uwa wasu daga cikin sun ga littafin al-mustadrak din sun san shi to wanda dai ya taba ganin sa ya san shi abinda zai gani kenan shine aka sami kuma al-imam az-zahabi a Muhammad bin Ahmad bin Uthman az-zahabi wanda ya rasu 748 shi kuma yayi aiki ga wannan littafin na al-mustadrak ya sa suna talhisi talhisul mustadrak shi kuma abin da ya bi kasancewar alhakim yana cewa a sahihun wa yukharrijahu wannan hadisin sahihi ne amma kuma bukhari da muslim ba su ruwaito shi ba bayan kuwa malaman su ne suka ruwaito wannan hadisin ta hanyar su aka samu wannan hadisin sai ce don haka sahihi ne to shi kuma al zahabi sai ya duba ya bi isnadin inda gaske ne hakan yake sai ya bar shi sai ya ce sahihu in kuma akwai wata nazara sai ce a a wannan hadisin akwai wani in ku akwai wani to wannan hadisin ba za a ce sahihi ba yawa sai ya ce fihi fulan wa huwa da'if mun fahimci abin in ka ji malamai sun ce rawahu al-hakim wa sahahahu wa wafaqahu az-zahabi to wannan suke nufi ba wai haduwa suka yi da alhakin da zahabi a wuri ɗaya suka zauna hadisin da wannan yace ya inganta sai hakim sai zahabi yace eh dan ba su yi zamani lokaci guda ba yau wancan tun 450 ya rasu tun kafin a haife eh, kafin wajen tsakanin su ibn jamiya ma wanda shi malamin eh, su zahabi tsakanin su shekarun ɗaruruwa ko 200 ko abin nan da wani abu to kaga ashe kenan ba zai yiwu a ce zama suka buɗe ba amma abin da ake nufi ya bi aikin nasa yayi masa aiki inda ya dace ingantacce ne hadisin sai ce na'am sahihu inda yake ga bai dace ba saboda nasa ijtihadin sai ce a a fihi wani a wannan hadisin akwai wani don haka hadisin ba ingantacce bane don haka malamai suna cewa kiran littafin alhakim a kira shi sahih ana faɗa ne ta Jawuzan. yawwa ana dai faɗa ne kawai saboda ya sa masa suna al-mustadrak al-sahihain ba wai saboda duk hadisin da ke ciki sahihi bane mun gane yawwa ba duka hadisin da ke ciki yake sahihi ba akwai hadisai da yawa waɗanda ba sahihai din ba hmm, to amma suna ne haka malamai suka faɗi kamar da ake cewa a jami'u tirmidhi da ke dama shi ya sa masu suna a sahihul jami amma ba duka hadisin da ke ciki yake sahihi ba akwai hadisai da ba sahihai ba hmm. wannan dai amfanin wanda abin ya dame su suna karanta wannan fagen ya ce wa fi sahihin hakim qala ibn abbas abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ya ce inna mimma khalaqa Allah ta'ala lalle daga cikin abin da Allah ya halitta lauhan mahfuzan akwai wani allo abin tsarewa ko littafin takaddu wanda Allah maɗaukaki ya rubuta allodi ake kiransa wanda Allah maɗaukaki ya umarci alƙalami ya rubuta duk abin da yake so ya so kai ya auku da wanda zai auku da wanda ya auku nan gaba ai can a baya Allah maɗaukaki ya umarci alƙalami kamar da dai muka karanta wannan a tun kafin ya san sammai da ƙasa da shekara dubu hamsin manta wannan hadisin ba ko yawa? to yace inna mimma khalaqa Allahu lawhan lalle daga cikin abin da Allah ya halitta akwai lauh akwai wani allo mahfuzan tsararre ya sa masa lauhan da nasaba saboda inna shine ismu inna muakhar saboda jaru wa majrur din taqaddama ya ce inna mimma yau da haka sunan inna din shine lauhan din ma'ana inna lauhan mahfuzan mimma khalaq Allah ta'ala yawa Allah madaukaki daga cikin abubuwan da ya halitta akwai a allahul mahfuz to yaya wannan allahul mahfuz yake yadda abdullahi dan abbas yake faɗi ko yadda aka ruwaito wannan abu aka dangana masa yake cewa ya ce min durratin bayda daga farin lu'ulu'u min ya ce wa daffatahu min yaqutatin hamra sannan bangonsa abin ya kare shi domin ana cewa daffata alkitab zo ne littafi ne aiki ke hannuna ko yawwa wannan daffa ce guda daya bango wannan ma na nan gefen shi ma daffa ne to sai a ce daffatahu wato bangwayensa guda biyu shi yasa ya zama da tasniya kuma aka yi idafa tunda an yi idafa sai aka cire abin nan harafin abin nan nunin da yake shine alamar tasniya mun fahimci wannan saboda halin idafa sai ya ce daffatahu yawwa kaman bangonsa guda biyu ashe kenan allan yana da bango yau kaman takaddu ne a rubuce Allah madauke sa aka rubutu aka tsara da wannan da wannan da wannan kuma sannan suna daga farko da inda suka tsare to abin da ya lullube su baki daya nan bango nan ma bango an yi shi ne da yakutu wanda yake ja jan yakutu to wani kayan ado ne yakutu yawa da me me muke masa da Hausa yakutu ma ma bil eh, da turanci kenan ko condom naga suna ce mishi condom idan eh, bil ai bangaren dutse dutse ne Hmm? na yakutu ne da hausa yawwa ai na ji da a hausan mutane suna kiransa yakutu yawwa ana kiransa yakutu yawwa to da yakutu daga yakutu ja jan yakutu daga shi ne Allah madauki ya halice wannan lauhil mahfuz yace qalamuhu alqalamin da ake rubutun da shi kuma nurun na haske ne wa kitabuhu nurun rubutun ma na haske ne ta ji ba tawada ba ce hmm. ki wani lamari sai Allah dama yawa sai ce yanzuru fihi kulla yawmin 360 360 nazaratan kowace rana Allah zai dube shi dubi 360 ne nazaratan aw marratan mai ruwa ne ko kwanto ya ce ko kuwa marratan ma'ana sau kaza yawa duk ma'ana ɗaya ne yace fafi kulli kulli nazaratin a kowane dubi da zai yi minha a cikin da sittin ya khuluqu zai halicci wani abu wa yarzuqu zai da arziki ga abin da so wa yuhyi ya rayar da wani wa yumitu ya matar da wani wa yu'izzu ya daga wani ya buyar da shi wa yuzillu ya kaskantar da wani wa yaf'alu ma sha'u ya kuma aikata abin da yaso hmm. yace fadalika wannan shine qauluhu ta'ala ma'anar fadin Allah madaukaki da yake cewa kulla yawmin huwa fi sha'anin a kowanne wuni Allah subhanahu wataala yana cikin wani sha'ani to wannan shine abin da ake nufi da sha'ani din kamar yadda aka dangana wannan riwaya ga Abdullahi dan Abbas ya ce mana can a ƙasa alhadithu fi sahihul hakim fi kitabit tafsiri ko wa qala hadha hadithun sahihul isnadi wa wafaqahu adh-dhahabi wasu malaman sukan yadda da wannan su shiru a ce eh alhakim ya rawaito hadisi amma ya kuma ce sahihi ne azzahabi ma ya ce sahihi ne akan dauka akwai hadisai da dama da sukan tsira da hakan gwargwadon menene a ciki ko ya isnadin yake amma shi wannan isnadin malam albani dirasar da ya masa ya ce ya asar ne da'ifi bai inganta ba saboda wani daga cikin maruwaitan kafin abdullahi dan abbas yawa ya faɗi haka a cikin da'iful jami'in sagir hadisi na 1600 da takwas ga wanda yake so ya bincika ya ce asar ɗin bai inganta ba dama asar ne ba ruwa ya ce daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma kuma in ba kuma ta ba mu yi magana akan cewa irin waɗannan abubuwan na gaibi in sahabi ya faɗe su ana ɗaukar su hukuncin su hukuncin mai hukuncin marfu'i ne yawwa domin ba cikin abin da zaka tsammanin sahabi zai faɗe shi da kashin kansa ko da ƙarya dole ya ji ne daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma in ya zama isnadin kafin zuwa gun sahabin bai inganta ba to shi shikenan sai zama matsalar daga kafin sahabin ne ba daga sahabin ba ina fata mun gani yawwa to sai ce wa kullu hadhihi taqadir dukkan waɗannan ƙaddarori, takdiri takdiri da Allah madauki ke rubutawa ka tafsili min al-qadr kamar bayani ne daki daki na abin da ke cikin wato takdirin farko na fil azal wancan a takdirul azali domin shi shine asalin da ba a saba masa ina fata mun gane wannan yau don haka waɗannan kamar bayani ne daki daki in ai ana yin wani abu a dunkule sai kuma a zo a kawo detail na yadda abin ya uku ko to waɗannan da muka ji a takdiru wannan al'umuri umuri iri biyu alhauli alyaumi duka tafsili ne daki-daki na wancan babban al'azali da fatan an gani yawwa to shine yace kullu hadhihi taqadir ka tafsil min al-qadr as-sabiq wa huwa al-azali alladhi amara Allah ta'ala al inda ma khalaqahu an yaktubahu fi al-lawh al-mahfuz wanda Allah madukake ya umarci al-qalami yayin da ya halice shi cewa ya rubuta waɗannan al'amura a cikin al-lawh al-mahfuz wa bidhalika yace da wannan fassarar ne da muka faɗa yanzu inda malamin yana da dukka in ce dukka me ake nufi da dikka. Hmm? bin abu diddigi diddigi yawwa ma'ana bin diddigi komai zai faɗe shi zai faɗe shi bisa ilimi ba da kayake faɗi ba me yasa na faɗi wannan kaga cewa ya dama wannan maganar an fassara ce daga ibnu umar da ibnu abbas su suka fassara mana cewa wannan takdirin sauran guda hudu tafsiri ne bayani ne daki daki ga wancan al'azali mun yawwa don kar mu ɗauki cewa kowane malami da kaya ke kawo abu a'a musamman a babun aƙida babu zancen ka shigar da wani abu naka da ka ana fahimtar abubuwa ne daga ƙur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ce haka aka fassara ko in ce haka Abdullahi bin Umar ya fassara haka kuma Abdullahi bin Abbas shi ma ya fassara radiyallahu anhum Allah ya yarda da su biyun nan da iyayensu guda biyu duka qauluhu ta'ala da shi suka fassara faɗin Allah madaukaki da yake cewa inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun lalle mu mun kasance muna kofin muna rubuta abin da ku kasance kuna aikatawa istinsakhi ma'ana kofi ka kwafo daga wani wuri zuwa wani wuri yau kamar da muke faɗi da Hausa ko ya kwafa sa dai turanci ne amma muka ɗauka muke amfani da shi da Hausa yauwa ka ɗauko rubutu daga wani abu ka sa a wani abu to haka Allah maɗauki yake yake fadin cewa ma'ana haka nan muke rubuta abubuwan da kuke aikatawa ma'ana kenan ya nuna rubutawa na fil azal da kuma bayanin nan nasa daki daki na al-yawmi as-sanawi da kuma sauran da ya mai da muke ji hmm. da fata an gane sai ce wa kullu zalika sadirun an ilmi Allah wannan kuma duka yana zuwa ne daga ilimin Allah subhanahu wata'ala alladhi huwa sifatuhu wanda kuma siffarsa ce ta baraka wa ta'ala ilimin Allah siffa ce ta zatin Allah in ba ku manta ba <clears throat> a wannan darasi can inda muka yi magana akan siffofin Allah mu yi magana akan siffofi nau'i nau'i ne ko akwai siffofi zatiya akwai kuma siffofi mai fi'iliya yawwa zatiya mai ake nufi da su su ne siffofin da suke ba sa rabuwa da zatin Allah babu lokacin da za a ce ba sa tare da Allah Shi ne zaciya. kamar ilimi kaga ilimi yana tare da Allah da'iman babu wani lokacin da ka ce ah, Allah ya san kaza amma kuma ka zo wani lokacin a ce ai abun nan ilimi siffar ilimi yanzu ba ta tare da zatin Allah wannan babu amma kamar siffa da ya faɗi yayi wani aiki misali yuhibbul muhsinin ko a ah, wallahu la yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa baya son mabarnata wannan kaga wani lokacin yana son wannan wani lokacin yana son waɗanta to wannan sifa ce da ake ce sifa fi'iliya ta ta'allaku bil mashi'a ita kuma zabitin ta dama yadda kake gane ta shine me duk sifar da aka ce Allah na yi in ya yana bari in ya so to fi'iliya ce amma duk wanda ba ta rabuwa da zatin Allah to zatiyya ce kaga yanzu kamar zati ilimi sifar ilimi siffa ce da da'iman tana tare da Allah babu lokacin da za a ce Allah subhanahu ta'ala bai san wani abu ba to shi kansa ilimi malamai sun tattauna akan ilimin Allah a kashi biyu ne ko za a iya fahimtar sa nasoshi da suka zo ta bangare biyu akwai iliminsa al'azali wanda shine sifa zatiya akwai kuma iliminsa ga abu a lokacin da ya auku ya san shi kafin ya auku tun lokacin da ya ba da umarni a rubutu ma ya san shi kafin abin ya auku sannan kuma lokacin da aka yi shi ma yana sani mun gane ba wai wannan sanin kuma yana ƙara wa wancan wani abu ba duk ɗaya ne abunsa ya sani dama abun zai auku to amma ba a cewa lokacin da abun ya auku a zamaninsa ya zama cewa Allah bai san shi ba ka fahimci abin dole ka ce ya sani tun kafin a rubuta haka lokacin da ka aikata yanzu idan mutum ya buya Allah madauki ya rubuta a cewa rana kaza da karfe kaza wani zai buya a daki da azumi da rana ya kare azuminsa misali Allah ya san wannan ya rubuta to a ran da a Ramadan din nan ran da wani zai wannan aikin ya buɗe kofa ya shiga ya ɗauko ruwa ko lemo da ɗan biredin sa ya buya ya sha ya share bakinsa ya fito a lokacin da ya wannan Allah ya sani ko bai sani ba ya sani ma'ana ya san wannan abin da ya yi a lokacin da ya yi kamar yadda dama ya san shi daki-daki kafin a yi shi mun gane wannan yawa to shine suke faɗin cewa wancan ilimi ilimi ne kadimi azali wanda yake da alaka da zatin Allah subhanahu wata'ala la yanfaku anhu wannan kuma ilimi ne hadis amma hadisi ba wai hadisi irin yadda za a ce Allah ta tahulluhul hawadithu ba ma'ana abubuwa ne wanda dama malamai suna kasa su zuwa kashi biyu akwai siffofin da qadimatun nau'i hadisatul ahadi kamar kalamin Allah da ilimin Allah duk ana musu wannan tafsili din me ma'anan wannan qadimatun nau'i nau'in abun asalin sa nau'i in ce nau'i yanzu mu bada misali lokacin da Allah madauki ya kira annabi Musa alaihi salatu wasalam zai gana da shi a tsoro saina kafin lokacin ya gana da shi din, ai yana nan a lauƙin mafuz a rubuce ko cewa Allah subhanahu wataala rana kaza zai kira annabi Musa dindin dutse a sannan yayi masa magana yayi masa magana nan a rubuce akan cewa zai gaya masa kaza zai masa kaza zai ce masa kaza ya san komai amma maganar da yayi a lokacin da suke da annabi Musa ai kaga ba a yi ta ba da a lokacin aka yi wa annabi Musa mun fahimci wannan don haka dole ka ce Allah madaukaki yana magana tun fil azal kuma yana magana in ya so shi yasa aqida ahlus sunna anan sai suka ce inna sifatal kalami sifatun zatiyatun wa sifatun fi'liyatun fallahu ta'ala yatakallamu mata sha'a wa kaifa sha'a nan sai ka ka huta kai amfani da duk nasoshin alqur'ani baka karyata wani gefe ba wannan me yasa ake faɗin wannan sabanin kaulin wasu kamar asha'ira su suna ce a'a maganar Allah magana ce kadimiya ce kawai ba hadisa ba karɓai su ba a dangana wa Allah hadisi don haka suka ce kalamun lahi kalamun wahidun wa huwa kalamun nafsiyu laisa bi harfin wala bi sauti yawwa magana ce guda ɗaya ya ƙare ta shi yasa sai suka rude kuma suka ce a, ah, to in magana ɗaya ce a lokacin da aka yi ta ta zama wace iri shine sai suka ce wai abinda muke samu yanzu a littafan da Allah ya yi magana ya saukar da su sun kasu kashi uku ko misali akwai attaura akwai injila akwai alkur'ani sai suka ce dukkan wannan maganganun maganganun Allah ne amma kuma shi maganarsa da daddiya ce guda ɗaya tuntuni ya yi ta yanzu bai sake wata magana ba a gunsu bai sake wata magana da annabi musa ba wannan da ya yi ɗin tintini ya yi ta tintini tun fil azal don haka maganar da ya yi yanzu a ƙur'ani sai su ce alƙur'anu ibaratun an kalamin lahi wa laisa kalamin lahi ma'ana ibara ce wani expression ne da ke bamu labarin maganar Allah amma ba lallai ya zama shine maganar Allah ba to nan hatsari yake zuwa kenan na Yau kamar recording in da aka ce ma recording to ai an ji shi kenan yau in kamar dai a ce recording din to an yi shi da sai aka ɗauko shi yadda aka kawo yanzu ba tare da an maimaita komai ba kaga ko Allah madauki ba haka yi ba ko yawwa domin Allah subhanahu wataala lokacin da ya kira annabi Musa me yace masa dan agum shi yasa mu utazilawa suke cewa ai lokacin da Allah ya magana da annabi Musa ba shi ya maganar ba halittar maganar yayi a jikin bishiya shi annabi Musa daga jikin bishiyar nan ta tsuru sai na daga nan ya ji maganar to shine malamai suke musu raddi suka ce a ah, yanzu bishiya ce take cewa innani ana Allahu la ilaha illa ana kaga ba zai yi ba yawwa babu mai faɗin wannan maganar in ba Allah ba subhanahu wataala don haka maganar ta daɗin sai mu sai mu ce rikici ne ne mu ce Allah yana da magana tun tafil azal don ba a siffanta Allah da cewa da baya magana daga baya fara kaga wannan na nakasu ne don haka sai mu ce tuntuni Allah mai magana ne yana magana lokacin da ya so sannan kuma daga cikin kasancewar yanayi lokacin da ya so dinnan to shi yasa yayi magana da annabi Musa haka yayi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin Mi'raji ko ba haka bane ba za ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam wata maganar ya ji ba maganar Allah ya ce ina fata mun fahimci wannan abu to haka sifofin Allah suke ana fahimto zancen su ne daga ina daga Qur'ani yadda Allah ya faɗa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa karka kutsa kanka kace ah, a to ayya za ai kaza in an ce kaza fa to kenan to yayi kama da kaza kar ba ruwanmu mu faɗi abin da Allah faɗa sai mu ce amma fa na Allah daban na mutum daban shikenan sai ka zauna lafiya na fata mu fahimci abu yawa don haka ilimin Allah ilimi kadimi sannan kuma ya hadusu mata sha'a wa kaifa sha'a ma'ana duk lokacin da wani abu ya faru Allah yana sanin sa ba za a ce Allah bai san shi ba kamar yadda duk lokacin da ya zance to a lokacin ya yi shi ko ya yi shi can a fil azal an rubuta fil azal cewa zai yi to kuma lokacin da abin ya auku ya magana da annabinsa a lokacin ya faru na fata mun gane wannan yau domin shi annabin aida babu shi a wancan lokacin na fata mun gane abin da haka dole ku bambanta yauwa ka ce wannan da ya faru yanzu da yawa annabi musa magana maganar yanzu aka yi ta ba da ba amma tana cikin lauhin mafuz a rubuta cewa za a yi ta mun gane wannan maganganu dai akan wannan babin kamar da malamin suke shi yasa aka sanya wa wannan ilimin saboda mutane yadda suke shiga cikin sa su zurfi ai na taba mana wannan zancen ko cewa ana cewa wai shi ilimin tauhidi wai in kai zurfi da yawa bata ake to irin wannan din shi suke magana sai a shiga da hankali kawai za a yi ta maganar ba zancen qur'ani ba zancen hadisi in ku ka dauko qur'ani zaka ga cewa zancen cikin sauki zaka fahimce shi ba rikici kawai karka cusa hankalinka ka ce a'a nan gun ba zai yiwu ba Allah ba haka yake nufi ba hmm, ana taba ba kisar wani bawan Allah dan uwan malam ibnu taymiya sheikh abdullahi ibnu taymiya suka tattauna da wani masu tawilin siffar Allah madaukaki sai ya ce a'a nan gun gaskiya Allah fa bai kamata a siffanta shi da kaza ba sai ce bawan Allah ni ko an tambaye ka bana dan Allah wannan abin da ka faɗa yanzu kace shi ya kamata a siffanta Allah da shi ba yadda Allah ya faɗa ba zan tambaye ka Allah ɗin ya san wannan nakan shi bi dacewa ko bai sani ba sai ya shiru can sai ce ai ba abinda Allah bai sani sai ce ya san nakan shi bi dacewa ba nasa da ya faɗa ba sai ce i ya sani sai ce to yanzu shi ba bai gaya mana nakan ba sai ya gaya mana nasa wanne kake so mu ɗauka kenan shi kenan mutumin ya shiru a lokacin wannan shi ne sababin ya tuba yace kai ya fita daga wannan harkar duk abin da Allah ya faɗa zai gaskata haka shi kullun harkar aqida kar a shigar da hankalin nan ciki don <clears throat> maganar ah, zatin Allah magana ce ta abin da bamu gan shi ba ko akwai wanda ya taba ganin zatin Allah shi yasa lokacin da Abdullahi ibn Mubarak wani yazo zo masa ya ce ku kuna cewa Allah subhanahu ta'ala wai duk dare yana saukowa yana saukowa sama ta ɗaya yana tambayar ina mai neman gafara a gafarta masa ya to za a yi sako ne bayan inda nan dare ne ai wani wurin rana ce inda wuri kaza rana ne wani gun da yamma ne shi ne sai yake kaifa yanzilu wai yake tambayar malam abdullahi ibn mubarak yaya zai sauka sai ce ni ma bari in tambaye ka kaifa huwa shi Allah ya yake sai ce wallahi ban sani ba sai ce to tunda baka san yadda zatin sa yake ba ka dauki cewa yadda zai saukan kai ma baka sani ba sai ka huta amma in ka ce za ka kwatanta shi da sauka irin ta ɗan adam ka ce a tun da nan rana ne ɗan adam yana nan ba zai yi kuma a can ma shi ba ne to ai shi Allah ba ɗan adam ba ne yau da ya ce maka a koyaushe yana saukan nan shi ya san yadda yake shi ya san yadda yake saukan ka gaskata shi ka gaskata annabinsa sai ka zauna lafiya maimakon ka kwatanta shi da ɗan adam kuma ka zo ka kore masa abin da ya ce mun fahimci abin ko yau to mu ci gaba sai ce tambaya ta 148 eh, ko ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر الصادق لا على أن القدر السابق على القدر السابق, القدر السابق نعم. لا يمنع العمل نعم ولا يوجب الاتكال عليه الاتكال عليه نعم ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص بل يوجب الجد والاجتهاد نعم بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح نعم ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه نعم بسبب المقادير وجريانها وزفوف القلم بها وزفوف القلم بها نعم. قال بعضهم نعم. أفلا نتكل على كتابنا كتابنا أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل نعم قال لا اكملوا وكل يكفر نعم. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى kai bas <clears throat> fi saboda lokaci matsaya nan yace ma za yaqtadihi sabqul maqadiri bishaqawati menene abinda wannan ba Allah mulki ya bayan mu labari mun ji kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi sabq sabika sabiqa bane ma'ana abubuwan nan duk da muke yi sun gabata Allah madauki ya riga ya gama rubuta su tuntuni haka ne ko to menene wannan abin da aka rubuta mana har ya gabata din me yake hukuntawa dangane da shakawa da sa'ada ma'ana makoma ta ƙarshe in aka ce shakawa ana nufin rashin sa'a tabewa rashin nasara da shiga wuta sa'ada kuma cin nasara dacewa da abin da ake so da shiga aljanna mun fahimci wannan yauwa to menene alakar wannan menene wannan rubutun na da yake hukuntawa dangane da makomar mutum yaya za mu haɗe za mu haɗe tsakanin abin da Allah maɗaukake riga ya rubuta da kuma aikin da muke aikatawa mu a rayuwarmu mun yi wannan zancen a baya yawwa to nan yace aljawab ittafaqat ittafaqat jami'ul kutubis samawiyya na magana ne to ga mai mota lamba AA847 ringin Honda ce Civic ya bar fitila a kunne saboda kada batirin sai mutu ya je ya kashe tsayi <clears throat> aljawab ya ce ittafaqat jami'ul kutubis samawiyya dukkan littafan sama me ake nufi da littafan sama littafan da Allah ya saukar yawwa nan kuma yana nufin littafan da ya saukar na hakika at-taura ta hakika ta asali ba gurbatacciya ba injila ta hakika ta asali da kuma alkur'ani wanda dama shi na hakika ne tun asalinsa haka yake a mu yanzu ko to waɗannan littafan guda uku wasunanin nabawiyya tunda mudafun ila abin daga jami'i ne ko yawwa ittafaqat jami'u as samawiyyati sunanin nabawiyyati da kuma sunnoni na annabawa ko sunnonin da aka ruwaito daga annabawa ko kuma daga manzon mu sallallahu alaihi wasallama dukkan ma'ana dai kamar yace din nasoshin alkur'ani da hadisi da kuma nasoshin littafan da suka gabata a taura da injila da zubura nassoshinsu sun haɗu babu saɓani tsakaninsu ala annal qadara sabiqa la yamna'u amala cewa ƙaddara da ta riga ta aka rubuta mana din nan a lauhil mahfuz to ba ta hana aiki me ma'anin ba ta hana aiki ba ta sa mutum ya ce a'a to ai da dai an riga an gama hukunci an rubuta dan wuta dan wuta ne dan aljanna dan aljanna ne shikenan mu daina aiki mu zauna babu wani littafi da Allah ya saukar da ya bada izinin yin haka kun gane wannan zancen yawwa me yasa ya dauko gaba ɗaya hadda littafan da suka gabata dan ya nuna mana in mutum yace zai yi a wannan to ya sabawa Allah madaukaki ya sabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya sabawa annabawan da suka gabata ma dukkan su sun zo da magana kaddara kuma babu wanda ya bai wa mutanensa izini su yi abin da suka ga dama kun gane mai nake da abin da suka ga dama yawwa idan da annabi ya ce a ah, to ai shi kenan ku bayan Allah an aiko ni gunku, dama in gaya muku ne cewa akwai Allah mahalicci kuma ya rubuta wa kowa sakamakonsa don haka ku zauna ku jira wannan sakamakon za ka ga cewa ba fa'ida ma zuwan annabawan gaba ɗaya ashe kenan zuwan annabawa dama ya zo ne don ya sa mutane a hanya yawwa cewa Allah madaukaki da ya rubuta waɗancan abubuwa din cewa wannan dan wuta ne wannan dan aljanna ne to shi zai yassare ya bada damar da izininsa da mashi'arsa kowa zai aikin da zai cancanci wancan sakamakon da aka rubuta masa don haka aiki yana ne shi yasa aka sa abu kaza halal ne ku aikata abu kaza wajibi ne wajibi ku aikata abu kaza mustahabbi ne in kun kai kun yi za ku samu lada abu kaza haramun ne kada ku yi abu kaza makruhi ne abu kaza kuma ya halatta ku iya yin su in kun ga dama duk waɗannan hukunce-hukunce suna nan a kanmu. idan da wannan ƙaddarar ita kaɗai za ta yi aiki ba buƙatar wannan aikin namu na duniya kaga ba buƙatar duk a samu na dokar haram da halal ya ayyu na amanu da za ta zo cewa kar kaza kar kaza a sala wa atu zaka duk ba buƙatar a gaya mana kawai sai a ce ku zauna ku zugun ku jira ran da za ku mutu kuma ku je Allah ya zaɓi inda zai sa kowa a cikin ku kuma kun ga Allah maɗaukaki, inda haka ne to ya zama kenan ya saba wa hikimar da ya ambata ta aiko annabawa yawwa me yasa yake cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu kasance masu yin azaba ba har sai mun aiko manzo dan domin wannan hujja ce duk wanda manzo bai zo masa ba to Allah ba zai kama shi da zunubi babba. Ƙaddara kaddara za a dora masa a ce to a shikenan kai bari mu buɗe littafi mu ga sakamakonka sai a buɗe kai a ce a ah, ai wuta zaka kai rashin sa'a Allah baya haka yawwa dama ya sa mutane a duniya ya turo musu annabawa ya ce abin nan alaƙar mutum ya ci nasara ya shiga aljanna kawai ita ce in ya bi annabawan nan annabawan nan kuma sun zo da abauta Allah shi kaɗai a bar kaza a yi kaza a bar kaza a yi kaza ashe kenan tilas ne mai waɗannan ayyukan in ba haka ba ba za mu samu wancan sakamakon ba don haka duk annabawan Allah babu wanda ya zo haka nan tafan Allah da suka gabata babu wanda ya zo da umarnin cewa mutane su zauna kawai su jira kaddara yadda aka yi da su haka za a wato sakamakon su kawai zai kasance don haka wannan sirri ne na Allah ya so ya bamu labari don me me hikimar gaya mana ma labarin akwai kaddara din sirri ne na Allah don mu ga cewa wannan gudanar da rayuwar tamu to a hannun wani sarki yake wanda babu abin da ke fita daga tsarinsa kuma ya san komai duk abin da muke aikatawa da za mu zo mu aikata to babu abin da za mu tsere masa ya sani kuma ya san za mu wannan shi sa malamai da suke sanya imani da kaddara a janibin imani da rububiya. ba a bangaren uluhiyya take ba ba a bangaren asma'i wasu fati ba sai suka ce wannan a bangaren rububiyya take duk wanda bai yarda da kaddarar Allah ba to ya rage wa Allah darajar mulkin sa ne ashe kamar Allah da ya halitta ne kawai sai barku kowa je abin da ga dama bai san kuna yi ba babu abin da yake da alaka kaga wannan tawaya ce a ce ga mulki babu ilimin yadda za a gudanar da shi ina fata mun fahimci wannan abu to wannan shine sirrin a sa kaddara amma gaya mana zai sa mu zabura mu yi kokari aikin da za mu yi ya dace da abin da aka rubuta mana tunda an sa aikin nan a matsayin sababi ina so ku gane wannan gun sosai aiki menene shi sababi ne yawwa mun karanta a baya babu mai shiga aljanna sai da mai sai da rahamar Allah sai da rahamar Allah amma aikin da muke yi sunansa sababi da mutum zai zauna ya ce ba zai ba to Allah ne ya hana masa sababin shiga aljanna zaka ga cewa in ya mutu akan haka baya aiki to da matan a rubuce a yan wuta yake haka kenan ashe ba sabani tsakanin aikin namu da kuma abin da aka rubuta yawwa sai mai fata Allah ya sa mu mutu akan aikin kirki ita ce alamar cewa wato ga sakamakon da aka yi mana Hmm. Allah ya samu dace to shine sai ke cewa wattafaqat jami'ul kutubi samawiyyati wa sunanin nabawiyya ala anna al-qadara as-sabiqa la yamna'u al-amala wa la yujibu al-ittikala alayhi kuma sannan baya wajabta a dogara da shi a dogara da me nan damiri ya kawo Alayhi. Alayhi nan ya udu alami ba kan al'amal ba alal qadar as-sabiq yawwa ma'ana baya wajabta tunda ai dama an ce annal qadara sabiqa la yamna'u al'amala baya hana aiki shikenan sannan kuma wala yujibu shi dai alqadara sabiq din la yujibu baya wajabta al-ittikala alayhi a dogara da shi alqadara sabiq din a kin aiki gugana larabci yawwa ma'ana da haka wannan damirin yana koma kan alqadara sabiq ne ba akan al'amal ba hmm, ma'ana shi wannan rubutun da Allah ya rubuta na fil azal cewa za mu kaza za mu kaza baya wajabta mana cewa mu dogara da shi rubutun sai mu zauna kawai mu ya zama ba mu aiki yawwa to sai ke cewa bal yujibu abinda wannan kaddara da ta rigaya dinnan take wajabtawa shine a samu aljidda wal ijtihad yawwa kokari da ijtihadi wal hirs da kwadayi alal amal salih wajen yin aikin kirki tunda an sa mana shi a matsayin sababin da zai wato tabbatar mana ina makomata mu take wali hada don haka ne malamman akhbaran nabiyu sallallahu alaihi wa sallama ashabahu bi sabqil maqadiri wa jarayaniha wa jufufil qalam biha yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bai wa sahabban labari cewa ai kaddara ta riga ta gabata an rubuta komai Waje raya ha kuma gudanuwarta ya ba mu labarin gudanuwarta ita take gudana akan ayyukan da muke aikatawa waje jufufil qalam kuma biha kuma sannan abinda aka rubuta dinnan alƙalamin ya bushe da wannan rubutun ma'ana an riga an gama ba dama a zo a goge wani abu a sake yawa to yayin da ya faɗa musu wannan qala ba'dhum sai wasu daga cikin sahabbai suka ce domin a ɗabi'ar ɗan adam ilimin da bai san shi ba bai taba jinsa ba lokacin da ake gaya masa kafin ya fahimci romansa da asalin me ake nufi da shi wani abu zai shigo kansa yawwa idan a dan adam zai kalli abu kawai cewa kai dan adam an halicce ka an saka a wannan duniya amma kuma wanda ya halicce ka nan fa ya riga ya rubuta ina zaka yana da gidan aljanna yana da gidan wuta shi ya zaɓi inda zaka to kuma nan gashi an turo annabi ya ce kai kaza ka bar kaza karan farko kafin annabin nan ya bayyana maka me ake nufi da wannan abu zaka iya tambaya shi yasa sahabban suka tambaya suka ce ya rasulullahi afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amala in haka ne ba ma dogara akan wannan rubutun da aka yi mana ba to matsalar ita ce in ka ce zaka dogara a me zaka dogara ko tunda baka san shi ba inda kowa an zuro masa envelope an rubuta masa an yi adiresin da sunansa wane na wane na gida kaza ka buɗa ka karanta a lahira kai ɗan aljanna ne to da a lokacin ka iya yin wannan ko ba ka ba amma ba a yi wannan abun ba don haka maganar tana gun Allah shi kaɗai ya santa da haka in ka ce za ka yi itikali tambayar ita ce alama tattakilu Kan me za ka dogara yauwa don haka ba za ka dogara akan abin da baka sani ba sai suka tambaye shi afala na takilu ala na mu dogara akan rubutun da aka yi kitab nan ba littafi yake ne ba kitaba yake nufi rubutu yawwa rubutun da aka yi mana na kaddaran nan ba ma dogara a kansa ba wa nada'ul amala shikenan mu bar aiki ma gaba ɗaya mu zauna qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la a a a ba haka bane ashe ba ku fahimci abin ba sai ce i'malu ku yi aikin da aka ce ku yi ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku kyautata ma iyaye ku zauna lafiya da junanku ku yi kaza ku yi kaza na alheri yawa fa kullun kowanne daga cikin ku muyassarun ana sauƙaƙe masa ne me ma'anar wannan sirrin ana sauƙaƙe masa ne ma'ana inda ya dosa din nan inda makomar take to ita nan za a bashi dama yayi aikin da za a kafa masa hujja da shi in alheri ne a bashi lada in kuma ba alheri bane a kafa masa hujja a sashi auta mun fahimci wannan yawa don haka fa kullum ko kowanne daga cikin ku abin wato yassarewa ne an bashi damar ya aikata abin da aka rubuta masa din sun makara'a sannan sai karanta fa amma man a'ta wattaqa haka an ce fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra haka ne fa amma man a'ta amma wanda ya bayar da sadaka da taimako da zakka wattaka kuma ji tsoron Allah wa saddaqa bil husna ya kuma gaskata cewa lalle akwai kiyama za ta zo kuma za a shiga aljanna ita ce alhusna me Allah yace fasanu yassiruhu lil yusra to za mu sauƙaƙe masa tunda yayi imani imanin nan da aikin da yake na kwarai daga cikin sa akwai bada zakka da sauransu ashe sababi ne to tunda ya bi sababin mu kuma sai mu taimaka masa sai mu sauƙaƙe masa mu dora shi akan hanyar da in ya ci gaba da wannan ya mutu akai lil mai sauƙi zai samu wajen hisabi wajen shiga aljanna yawwa ɗaya gefen kuma ɗayan an faɗi shi kuma eh, wa amma man kazzaba ko wata walla ko hmm, wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra mai tace al usra mai kunci mai tsanani yawwa shi saboda mai bai bayar ba yayi rowa wastaghna ya wadatu hmm. kaga ga rowa ga wadata me ake nufi dama da wannan shi ake nufi da shuhi Allah ya sa mutum shuh shine ya zama mai yawan sanya tara kuma mai yawan kin ya bayar yawa matsala ce babba wannan yawa to in ya zama mai irin wannan ba zai bayar ba kuma sannan wakazzaba bil husna ya ƙaryata shiga aljannan ma bai yadda ma da tashin alkiyama ba nan fasanu ya siruhu kaga shi ma an kawo magana taisir a kansa amma lil me ba lil ba lil usra za mu sauƙaƙe masa ya yi aiki irin aikin yan da za su shiga al'usra wato kunci da tsanani shine wutar jihannan don haka ga ashe kenan da rubutun da aikin tare suke tafiya kawai matsala ce ta sirri da ba mu san sirrin ba to ba mu da abin da zamu illa mu bu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo gaskiya ne abin da yazo da shi gaskiya ne duk abin da yace za a yi gaskiya ne in mutum yace ba zai ba to shikenan ya karyata manzo kuma a tun daga lokacin ya dora ma kansa hujja Allah ya tsare mu yace fallahu subhanahu na haka Allah subhanahu wata'ala a qaddara al-maqadira shi ya kaddara dukkan abubuwan kaddara dinnan wa hayya laha asbaban ya tsara musu kuma sabubba da waɗannan sabubban za su kai ga a aikatar da a tabbatar da wancan abin da aka rubuta wa huwa alhakimu bima nasabahu kuma Allah madaukaki shi mai hikima ne ga abin da ya kafa min al-asbabi fil ma'ashi wal ma'at shi mai hikima ne wajen duk abin da ya kafa mana a duniyan nan na sabubba sabubban nan na rayuwar mu a nan duniya wal ma'adi da kuma makomar da zamu koma mu haɗu da ita a lahira da ka duk abin da muka ji ya sa akwai hikima a ciki wa kad yassara kullan min khalqihi kuma ya sauƙaƙe wa kowanne ɗaya daga cikin halittarsa lima khalaqahu lahu zuwa ga ya aikata abin da ya halicce shi domin sa ya halicce shi don ya shiga aljanna to sai ya sauƙaƙe masa aiki irin na aljanna ya halicce shi don shiga wuta sai ya sauƙaƙe masa yin aikin da zai cutar da shi ya je ya shiga wuta kuma an ɗora masa hujja tunda da an bashi zaɓi ba zai ce me yasa ba domin an aiko manzo manzon ya ce karkai yi wannan abin wato yana da saukin fahimta yawwa in dai ka fahimci wannan an aiko manzo ya ce maka karkai manzan nan daga yake daga gun Allah ba ƙarya yake ba ashe in ka saba wa manzan nan ka dora ma kanka hujjar wuta zaka Allah shi ya shi mu yawwa to shine sai yake cewa kuma wa qad yassara kullum min khalqihi lima khalaqahu lahu fi dunya wal akhirah anan duniya da lahira fa huwa muhayya'un lahu muyassarun lahu an shirya masa su shine muhayya'un an shirya an kintsa muyassarun kuma an sauƙaƙe masa yadda zai yawa yace fa alimal abdu <clears throat> idan bawa ya san anna masaliha akhiratihi cewa maslahar lahirarsa murtabitatun bil asbabi tana rataye ne an gwama ta an rataya ta an makalkala ta a jikin al'asbab sabubban da almusilati ilaiha su wannan sabubban su ne za su kai mutum zuwa ga wannan makomar kana ashadda ijtihadan fi fi'liha ashe idan mutum ya san haka to zai fi kokari wajen aikata abin da zai kai shi zuwa ga wancan kun gane wannan wannan ita ce babbar hikimar cewa in ka san akwai sababi sababin nan kuma da shi ake aiki shi ne zai nuna makomarsa to ashe wannan zai sa ka dage ka yi kokari ka bauta wa Allah don ka sami makoma mai kyau yau wal qiyamu biha da kuma tsayuwa ka aikata ta wa a'zamu minhu fi asbabi ma'ashihi wa masalihi duniyahu da kuma abin da ya fi wannan ma na sabubban rayuwarsa da kuma wato maslahohin wato duniyarsa ya tashi duka ya ga cewa ya yi abin da yake maslaha ne gare shi yanzu wannan abin da Allah maɗauki kun ga ya juya mana shi a hikimar rayuwar nan a yadda rayuwar duniya kawai take ai yanzu idan mutum ya zauna ya ce shi tunda Allah maɗaukaki ya rubuta masa arzikin komai na duniya in dai zai same shi zai same shi sai zauna ya ƙi nema me zai same shi ba zai samu ba yauwa don haka tun da abincin duniya ma ba za ka samu ba sai ka tashi tsaye to ashe kenan sakamakon lahiran ma haka yake sai ka tashi tsaye ka bauta wa Allah hikimar duk iri ɗaya ce a nan duniya an rataya ka da sababi kana zama ka ce kai ba za ka yi kaza ba to za ka zama mahaukaci ai kun ga akwai misali da kullum mun zo irin wannan nakan ba mu shi ko ibnu taymiya ne ya bada wannan misali a cikin littafin sa al-ihtijaj bil qadar yana raddi ga masu kafa hujja da kaddara su ce a mu kawai tunda Allah ya ce kaza to mu mun yadda da abin da ya faɗa ba za mu komai ba sai da ya juya mu ai mu kamar gashi muke kawai sai kada mu duk inda ya kada mu ba matsala shine sai yake yake bada wannan misali yace idan mutum yana son ya samu yace bana yana so ya samu buhu 60 na dawa amma ran da aka yi ruwan shuka aka yi ya ɗauke jama'ar gari duk suka fita suka je suka shuka shi yana zaune a gida ya ce in Allah ya rubuta zan samu buhu sittin ɗin fa sai na gansu a gidan nan me za ku ce masa ta ce ai wannan ba shi da hankali haka nan mutum misali mutum saurayi ne ya ce shi ku ba abin da yake so a duniya irin a ce yau ga ɗa nasa ne ya ɗauka rungume shi ya sumbace shi ya ji daɗi ya ce in Allah ya rubuta masa ɗan nan ko zai yi ta ce to ai ina yarinyar da zaka aura sai ce ai shi tunda ne in Allah ya rubuta masa zai dan nan ai ko ba mata zai yi sai ya zauna kage sai a ce in ba zina zai yi ba ina zai samu dan babu mata mun shi wannan kaga shi hadi don haka sabubban duniya a haɗe suke da istihadi da kokari sai a samu sakamako to haka nan sabubban lahira ma kai aiki ka samu duk da cewa shi aikin agun Allah wajen shiga aljanna sababi ne kawai ba shine asalin abin da zai shigar da kai ba ba wai don komai ba saboda me in aka ce ba sababi bane aikinka ne kawai zai kai ka to aikinka bai kai yadda za ka iya biyan ni'imomin da Allah madaukake maka ma ballanta na a baka sakamako akai don haka shi yasa sakamakon duk yake fara shi da sama da sama kullum muna faɗa wannan ko babu sakamakon da Allah yake fara shi da ƙwaya ɗaya komai sai dai ka ji an ce in mutum ya aikin kirki man ja'a bil hasanati me aka ce falahu ashru amsalih ashe duk kyakkyawan aikin da kai daga goma ake fara lissafi ila sab'i dhifin har zuwa in mutum ya bayar fi raf'i llahi ta'ala wajen ɗaukar kalmar Allah to shi kuma nan daga 700 ake fara wannan mun karanta shi a baya ko yawwa to kaga wannan rahama ce ta Allah subhanahu ta'ala ba wai dan aikin da kai bane ka cancanci wannan haka <clears throat> rahamar Allah ita ce asalin komai amma wajen tabbatar da makomar da zamu shiga to abin yana da alaka ne da wannan sababin sababin kuma shine aiki kai aikin kirki to zaka shiga aljanna kai aikin banza sai shiga wuta Allah ya tsare Mm. to shine sai yake cewa wa qad faqiha hadha ko na wa qad faqiha hadha kull al fiqh man qala min as sahabati lamma lamma sami'a hadith al qadar ma kuntu ashadd ijtihadan minni al ana akwai sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su lokacin da suka ji waɗannan hadisan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗar su suka fahimci hikimar su ba su yi wannan tambayar ba ba duka suka yi ba akwai waɗanda ba su yi tambayar ba sun fahimci abin da Allah madauki ke nufi sai suka ce ma kuntu ashadda ijtihadan minni al'an ma'ana ban taba kasancewa wato zan fi irin yadda ji istihadin da nake yanzu ba kafin in ji wannan labarin ma'ana da kafin in ji wannan labarin ban kasance ina istihadi ba irin istihadin da nake yanzu da na ji wannan labarin cewa ashe ga yadda Allah ya allaka sababi da sababi mun gane wannan sune suka fahimci wannan hadisan kullal fiqh shi yasa yace wa qad faqiha na ga mana faqiha bambancin ta da me da faquha mun yi zancen anan ne kawai darasin ne Yawwa in an ce faƙiha fi'ili ne muta'addi ba lazimi ba ne. yawwa fi'ili mai ma'anan fi'ili muta'addi fi'ilin da yake aiki akan maf'ulun bihi mu a ce misali faƙiha fulanun almas'alata wane ya fahimci wannan mas'ala ya gane ta amma in aka ce faƙuha. Faƙuha wannan fi'ili ne lazimi ma'ana tsara faƙihan. Ya yi karatu yayi karatu har ya zama faqihi mun gane wannan ya zama faqihi to don haka nan wace ce ta farko ce ko ta biyu ta farko ce yawwa shi ya yace wa qad faqiha hadha wato wannan abin da muka faɗa faqiha hadha kull al-fiqh wane ne fa'ilin man ƙala min sahabati lamma sami al-haditha ma'ana daga cikin sahabbai wanda bayan ya ji wannan hadisai yayin da ya ji hadisan nan kala sai ya ce ga shi makuntu a shadda istihadan minni al'ana wanda ya faɗi wannan maganar to faqihan haza kullal fiƙi ya fahimci wannan matsala matuƙar fahimta Shi ne ma'ana kullal fiƙi, haƙiƙanin fiƙihu. mun gane abin da ke nufi yau don haka ashe kenan in ka gane wannan fiƙihu ko ka gane wannan matsalar babban abin da ake sa rai a gani a gunka shine istihadi wajen ibada me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana idan mutum ya zo mutuwa wanda hikima kai ta malamai in mutum ya zo mutuwa kowaye shi fata yake a ƙara masa kwanaki ko ba mutumin da za a zo a ce tashi zaka mutu yace to muje duk aikin kirkinsa saboda a lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo ya ne yake zuwa maka ashe fa nan duk shirme ne tatsuniya ce akwai wata daraja ta yaƙinin wannan rabuwa da duniya da cewa shirme ne baya zuwa mutum sai lokacin mutuwa duk yadda za ka yi muna ƙoƙari ƙwarai da gaske mun yadda Allah ya faɗa ƙur'ani mun ga wasu da yawa an tafi ba a dawo ba to amma yaƙinin zai zo maka in mala'ikan mutuwa ya tsaya gaban ka gashi zai zare rai to a lokacin duk kirkin mutum har annabawa shi sa hadisi ya zo a sahih bukhari annabi musa har ya taɓa kai hannu ya mari mala'ikan mutuwa cewa shi ba haka aka ake da shi ba baya so ya tafi yanzu ku duba ba ku gani saboda mai malamai suke cewa duk kirkin mutum zai so a ce a ƙara masa kwanaki don me don ya ƙara aiki domin in aiki ya ƙaru lada zai ƙaru sakamako zai ƙaru daraja za ta ƙaru a aljanna domin aiki da shi ake taminin gidan da mutum zai zauna aljanna bayan an shiga asalin shiga saboda imani da sauransu to kuma sai a duba waye ya fi wani aiki wanda ya fi aiki shine a sama wanda ke kasa da shi a aiki shine a ƙasansa haka za ba zai yiwu ba aikin ku ɗaya sannan ku zama a gida ɗaya a aljanna ba mataki mataki ne wannan aljanna ashe kenan aikin yana da amfani mun fahimci abin ba maganar kaddara kawai ba aikin yana da amfani ko da wajen raf'id daraja ce in ko mutum mummuna ne aikinsa mummuna yake aikatawa mutuwa ta zo masa dama tabbas zai nemi a daga la'alli ko a'malu salihan haka zai ce hmm. qala rabbirji'un ya ubangiji a mai da ni mana la'alli a'malu salihan ko na aikata aikin kwarai ko da ke wannan ma bayan an fara azaban ne amma duk wanda ba kafin wannan lokacin zai ce a'a shi a bar shi don ya tuba ya samu tuba shi yasa Allah madauki baya karbar tuba lokacin da rai an kamo ran an zaro shi za a fidda shi daga makogoro zai fita Allah baya karban tuban mutum a lokacin nan kamar da <clears throat> bai karbi tuban fir'auna ba lokacin da ya yace amantu annahu لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين Allah ya to mun sauri mu karasa wannan tunda babin ya kare yace wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz ihris kai kwadayi ala ma yanfa'uka bisa zai amfane ka muna wasa da filin nan wallahi suna da amfani ran da mutum ya zo mutuwa zai ce wallahi ina ma filin da ya sun fi haka domin irin abin da muke aikatawa yanzu da zalince-zalince da abubuwa wannan na filfilin fasu za su taimaka mana idan aka zo mutum ya ci dukiyar wani bai biya ba tun da can ba kuɗin da za ka ɗauka ka ce ka biya annabi sallallahu alaihi ya gaya mana yadda ake ko abin da za a shine a ɗebo ayyukanka na ƙwarai aita ba su to kaga in ka tara nafilfili da yawa azumi da yawa na nafila sallolin dare da yawa kaga zaka huta in ka samu cin wani abu na mutane za a samu abin da za a samu a biya ya zama cewa kana da sauran da zai shigar da kai aljanna mun fahimci wannan abu? wannan sababin yana da karfi ko wannan ya sa mutum ya mai da hankali ya yawaita na filfili don haka ihris ala ma yanfa'uka kai kudayin abin da zai amfane ka wasta'in billah kuma ka nemi taimakon Allah wala ta'jaz kada ka gajiya kai ta kokari kada ka gajiya wannan shine abin da sai kawo mana wannan hadisin Allah kar ka gajiya ka ce a ba komai na tsaya inda Allah ya rubuta mu wa qala sallallahu alaihi wasallam haka nan manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce lamma qila lahu yayin da aka ce da shi ara'aita dawa'an natadawa bihi wa ruqan nastarqi nastarqiha baka ganin ya rasulullah menene ra'ayinka dangane da dawa'an magunguna ko magani na tadawa bihi da muke yin magani da shi ba muna yin magunguna ba maganin ciwon kai maganin kaza maganin kaza ana tasha gashi nan asibiti ko ina ko yaushe a cike wa na nasarqiha da kuma karatun da muke akan ba mu da lafiya ruqiya kenan da muke karantawa hal taruddu min alqad min qadarillahi shay'an wannan magungunan da muke ta sha suna kore kaddarar Allah ko ba sa korewa sahabbai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka tambaye shi sai kala sai yace hiya min qadarillahi su kansu magungunan kaddara ce yawwa ma'ana an rubuta maka za ka yi ciwo za ka sha magani shi ma yana cikin abin da aka rubuta shi kenan yawwa hmm. Allah da iko yake ya'ani anna Allah ta'ala qaddara al wa sharra wa asbaba kullin minhuma Allah madauki ya ƙaddara alheri ya kuma qaddara sharri kuma da sababin kowanne abu kar yi tsammanin da yace wal qadara khairihi wa sharrihi ko ko wal qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara ta alheri da sharri kai tsammanin sharrin da alherin su kadai ake halitta ko su kadai aka kaddara a'a an halicce su an kaddara su kuma kowanne tare da sababinsa in an rubuta za ka zama mutumin kirki za alheri kaza zai same ka za yi kuɗi za yi kaza za yi kaza to sababin duk ma an rubuta ta hanyar kaza za ka samu ta hanyar kaza za ka samu da an rubuta in kuma sharri ne zai same ka hatsarin mota za ka yi menene duk an rubuta wannan sababin da haka duk kokarin da za ka yi ka kau da shi ba za ka iya ba tunda ka san an rubuta dama ko ba a rubuta ba kai dai ka ɗau matakin ka in Allah maɗaukaki ya kaddara wannan matakin ya yi maka amfani to dama shi ma an rubuta ne a cikin sababin da zai taimaka abu kaza ba zai same ka ba mun gane dai abin da ake nufi yawwa